Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Junaid Ali kashi na goma sha biyar. Miƙewa ya fita daga falon ta shi da tsaki mai ƙarar gaske. Yana fita wai sai zaro. Ya dalin wata namba wanda ko suna babu a jikinta. Bugu ɗaya mai waya ya ɗauka cikin toshin murya ya ce, Assalamu alaikum. Wa alaikum salam an biya amsa. Daga can ɓangaren Alhaji Abdulsalam Madi ya ce, ina fatan kiran da kai min ya zama kira mafi daɗi da zai tabbatar min da cewa ka amince da ta yi na shiru abbi kamar ruwa ya cinye shi sai da alhaji abdulsalam mali ya ce alhaji baba gana kana ji na kuwa sani ja dogon numfashi ya ce ina jin ka dama kiran ka ne in gaya maka cewa na amince zan sayi maka da gidan ka zo da sharanka abbi ya faɗa kan jikinsa a mace tamka wanda aka yi bishara da mutuwar iyayensa wani kyakkyawan murmushi alhaji abdulsalam ya saki sannan ya ce magana ta ƙare zan zo da shiri na gobe idan allah ya kai mu in yi so sai mu magana akan lokacin da ya kamata in ɗiban muku ku tashi ku ban na. hakan ba zai zama matsala ba in dai akan wannan ne kakka damu kanka ni dai kawai fata na ku zo da shirin ku kamar yadda gumsu bukata in ji da kai Alhaji Abdul yayi sanin ya katse wayar ina mamakin yadda ka yi baba gana kyari ya amince zai siyan masa da wannan ƙayataccen gidan nasa a miliyan ɗari da talatin tabbas akwai lauje a cikin nadi kamar da ruwa baya yin tsami banza yi magana yana ƙara juya girman lamarin a ransa amma da tana yarjejeniyar da suke da gumsu sai ya gane cewa kife shi ta yi dan ya jima da lura cewa gumsu ba kamar lasa ba ce za ta iya yin komai inda akan abin duniya ne wai sai ke gefe ya janyo tare da yadda dalilin nan ba din gumsu cikin sa'a ko ta ɗauka, sai ya take zuba masa tamkar budurwar kyanke su ta ce malam guru ina fatan baka manta alƙawarin da ke tsakanin mu ba dan ba dan daraja ta ba wallahi baba gana kyara ba zai taɓa siyar maka da wannan gidan a miliyan 130 ba kai kanka san darje gidan da iriya din nan tafi ƙarfin a sayar maka da shi a wayannan yan dare dariya mai sauti sannan ya ce tabbas haka ne ranke shi daɗi wannan dalilin ne ya saka zan yi miki kariya kan yadda muka yi alƙawari da ke shikenan zan aje maka lamba asusun sai mun sake magana ta kan hakan tana katse kira murmushi ya mai sauti yana bin wayar da ke hannunsa da kallo aka yi miƙe ya shiga mitin ɗin da za su gabatar da abokanan kasuwancinsa duk wannan wayannan da ake toyawa ummi bata samu zarafin jin aurenta ba har ga ta kawai take yi yayin da karima ta zaki da nutse sosai wajen kula da swat ta bangaren goge mata jiki da canza mata famfas yayin da shakuwa mai tsanani ta shiga tsakaninta da muhammad yayin da shakuwa mai tsanani ta shiga tsakaninta da muhammad aminu maddubo wanda take waya da shi a matsayin swat duk yadda za su yi da muha a gaban swat take yin ta yayin da ita kuma swat din ba ta da aiki sai kallon karima tamkar ta samu tv ko wani abu mai jan hankali ba ta taɓa ɗauke idanunta daga kan karima har sai ta kammala wayar ta fitar da ɗakin sannan take iya sauke idanunta daga kanta Yau ma kullum, Karima ce zaune a gefen gado tana dama wa suwar gwalin ɗin da Ummi ta ce a bata. A hankali ta ɗauko suwar ta sa mata kulo a bayanta, tana ƙoƙarin fara bata kenan kiran Muhammad ya shigo cikin wayar. Murmushi Karima ta yi, sannan ta kalli suwar ta ce, kiran masoyinki Muhammad ne ya shigo. Bari daga an gaya masa cewa suwar ba ta son cin abinci sam. Ta faɗa hakan tana tsare ta da fararen idanunta. Bisa ga mamakin Karima, sai daga suwar ta ƙura mata idanu kamar yadda ta saba. Har da hannun da Karima ta yi a saman kirjinta ta ce, kan gaya masa? limshe idanun ta suwar ta yi sannan ta buɗe alamar e dariya kalima ta yi sannan ce shikenan ba zan gaya masa ba yanzu ne bari ki gama shan golden moon din in ya so ne bikin golden ko na ma dan da ta yi ta buɗe sutura kan ta alamar e da haka lamarin nasu ya kasance kalima tana ta yi mata hira har ta shanye tas sannan ta ɗauki ta kunna data ta fara kokarin kiran muha ta online sannan ta dawo kusa da suwar ta zauna Hugu ɗaya carfe ɗaga yayin da kalima ta yi saurin saka shi a hansfari. Cikin muryarsa mai kauri da zarfi ya ce, What my darling. Dumshe da ta a lokacin da kunnuwan da suka yi katari da kamalalliyar muryarsa. Murya mutumin da ya fara rabata da sunan soyayya. Kuma ya kwanace ta a lokacin da zato ko tsammani ba su taɓa ayyana mata hakan ba. Ba ta yi aune ba, hawaye masu zafi suka ratso ta tsakankanin fatar idanunta. A zahiri ba kukan ta rasa Muhammad take yi ba, amma dai ta san dole ta yana nufin wani al'amari daban ne. Wanda ita kanta bata san ainihin menene shi ba. Ita dai ta san tana kewarsa, kewa mai tarin yawa, musamman sa waɗanda rabi barkwanci ne mafi rinjaye a cikinta. Ko babu komai, a akalla Muhammad yana da darajar da bakinta ya yi kaɗan ya iya kwatanta girman darajarsa a gare ta. Saboda shi ne mutum na farko da ya fara furta mata kalmar su a rayuwarta, a lokacin da ta cire da samun wannan damar. Ko da ce bata ƙara samun zarafin haɗuwa da shi ba, ta san shi will never forget him in her life. Inda ya mu'amalance ta a jihar su, abu ne mai wahalar mantawa a gare ta, wannan dalilin ya saka ɗora shi a wani bigire, wanda ba za ta taɓa share wanzuwarsa a tarihin rayuwarta ta baya ba. Hakika zuciyarta da gangar jikinta ba za su taɓa bari ta manta mutum mai daraja irin wannan ba. Mai da idanun ta idanunta ta limshe, tana jin yadda zuciyarta ke harbawa da sauri, ba tare da ta yi zato ko tsammani ba. Hawaye masu ɗumi suka fara ketowa ta tsakankanin fatin idanunta, wayanda suke limshe Jikin gari ma ne ya bala'in sanyi. A lokacin da ta ga hawaye na yiwa daga tsakanin idanun suwa zuwa kan fuskarta, nan take sai Karima ta ji jikinta ya yi bala'in sanyi. Hakanan sai ta ji aranta tana zargin kanta, bisa zama sila zuba hawayen mutum mafi kusa da ita. katsewar ta sannan ta dawo gefen swat ta zauna tare da kama hannunta cikin nata ta ce don allah ki haƙuri bisa kuskuren da na aikata a gare ki wa ɗaki na na san kai da zuciya da kuma sharanta tana iya yiwuwa zuciyarki ta saka miki wani al'amarin akan ta da muhammad wanda ke yin ta da ki. wallahi swat ban ya kan danci amana yadda da amincin da ke tsakani na da ke ba na yi hakan ne da in tabbatar da cewa baki rasa damar da yake da ita a idanun Muhammad Aminu Maduba ba. Karima ta faɗa hakan cikin son tabbatar mata da gaskiya abin da yake ranta. Yanzu idan da suwar ta yi har lokacin bata daina jin bakon al'amarin da ke ɗibar ta a game da Muhammadu ba. Ganin haka yasa kalima ta ci gaba da cewa ta yi a gare ki na yi laifi idan har kina kallon hakan a matsayin kuskure. Don Allah ki yi haƙuri ki yafe ni. Wallahi ko da wasa ban aikata hakan da wata manufa ba. Sai dai nuna mutanen da suke zagaye da ke cewa ba ki rasa damar ki ta rayuwa ba. Na yi hakan ne da kyakkyawan sanya ran cewa wata rana za ki warke ki koma daidai kamar yadda yake a baya. Kafin Muhammadu ya dawo gare ki ba tare da ya fahimci cewar kin ɗanɗana zafin jinya irin wannan ba. amma a lokacin da na ga hawaye yana sauka akan buskaki sai na ji jikina ya yi sanyi zuciyata ta karaya akan abin da nake kokarin aikatawa wallahi ko da a ce ba kya son Muhammad ta zuciya ba za ta yi gin fara san abin da yake so ba saboda na san kima da daraja abin da ake kira halacci ta faɗa hakan tana kokarin kai hannunta fuskar suwar da nufin ta share mata hawayen da ke zuba akan fuskarta Tirif ta ji suwar ta riƙe hannunta al'amarin da ya ƙara takarwa wajen jefa karima a duniyar mamaki kenan cike da zanen mamaki gami da al'ajabi take kallon hannun suwar wanda ke riƙe da nata hannun kafin su wata yi ta nufi ma ta fara ƙwallawa ummi wadda ke can cikin ɗaki kira, tana cewa ummi ummi zo ki ga suwar ta motsa hannunta ta yi magana cikin maɗaukakin farin ciki irin wanda baki ba zai iya kwatantawa ba ummi wadda ke ɗaya jikin durowa ɗinta tana gyara kayan da ke ciki wanda da suka je mata abin da karima ke faɗa nan take ta saki kayan da ke hannunta ta durƙusa ta yi sujudu shukur da nuna godiyarta ga Allah ta jima ta yana ƙasa sannan ta ɗago idanuwanta a jiki da ruwan hawaye tana fi ɗakin da hanzari ko sallama bata samu zarafin yi ba ta tura kofar ta shiga da gudu zuwa bakin gadon da suwar ɗin ke kwance a kai hannun da take riƙe da na karima ummi take bi da kallo sannan ta saurin durƙusawa ta ce mama na kin ga ƙudurar almuqtadir ko da ya cikin ikon da buwayarsa ummi ta faɗa kan hawa yana zuwa a saman kyakkyawar fuskarta ita dai suwat babu ka sai kunne ido kawai take bin su da shi amma cikin da ita ta ji daɗin sauyin da aka samu ta ɓangaren lafiyarta akalla faruwa haka ta sa ta ji a da cewa tana da sauran hope wanda bai ta jima da yanke kauna akan samunsa. Hakika yanzu zuciyarta ta kare ta da girman ƙudurar da Allah yake da shi a cikin lamuran bayi. Lalle Allah mai tausayi da jin bayin bayinsa ne. Musamman waɗanda suka yi imani da dukkan ƙaddarar da ta same su. Sarki ya tabbata ga Allah wanda yake juya al'amura a lokacin da ya so. wata Babu Gana Kyari ta faɗi hakan a cikin zuciyarta. Duk wani masoyin ummi a wannan ranar sai da ta shaida masa cewa su ta fara motsa hannuwanta. abin amma baki dinga bai wasu waɗin a ranta tana yaba irin girman san da ummin ke yi mata don haka ta tsira idanuwanta sosai a kanta tana kallon da murmushin farin ciki ke wanzuwa a saman fuskar fuskarta a wannan rana haka wani ya kasance wa ummi da karima cikin farin ciki mara misali a daren kwana ummi dai tana ganawa da Allah tare da nuna masa godiyarta akan sauyin da ya kawo a rayuwar diyarta hakika duk wanda ya dogara ga Allah to ubangiji ya isan masa washe gari da safe ba ya kawo ya gamba gidan don ta duba yanayin jikin suwar da kuma sauyin da aka samu sai dai wannan karan ba na bai shiga ba ya wuce wurin aikin shi tun daga je gidan ya gambo ta fara notice wani abu sakamakon mazan da ta gani a cikin kyakkyawan shiga a rabar gidan suna tattaunawa tare da babu gana kyari babban abin ɗaure kan shi ne yana daga lauyansa almustapha shatima da tarin takardu a gabansa haka nan sai ta ji jikinta yana bata cewar there is something behind wannan zaman da suke yi wanda ba lalle ne ummi ta san da shi ba numfasawa ta yi sannan ta fara takawa a hankali za ta wuce barasta almustapha ya taso cikin girmamawa ya ce ya gamu barka da zuwa barka dai almustapha ya aiki da mutanen gidan ciwon ya gambo lafiya kalau wallahi ya gurin su ba da iyalan shi ciwon barista al Mustapha, duk suna da lafiya ta faɗa hakan tana kallon sa cikin alamu na tambaya akan ganin sa da ta yi a gida murmushi sanin shafa kansa ya ce ni ma na zo ne akan maganar sai da gidan da Alhaji Baba Gana zai yi to shine ainihin abin da ya kawo ni a matsayin na lauyin mai siyan gida jinjina kai ya gamu dai a ranta tana juya girman al'amarin a cikin zuciyarta jikinta a salaɓa ta gurin tana mamakin sauyawar da abu su ya yi gaba ɗaya komai nasa ya canza wanda take ganin canzawar a bayyane tunda take da shi ba ta taɓa ganin ya ɗauke kansa ba sai yau ko da a ce da wani take tafiya idan ya gansa inda take yake zuwa ya gaishe su amma yau sai gashi idan ta cikin nasa amma ya buras da ita kafa bai taɓa ganin ta a rayuwarsa ba aka ta isa falon ummi tana aikin zancen zuci ummi wanda ke riƙe da kofin kunnin suwat ta ɗaga kai ta kalli ya gambo fuska ta ɗauke da murmushi ta ce sanda zuwa ya gambo ta yi magana tana wadata fuska ta da kyakkyawan murmushi fuskar ta suke ya gambu ta karasa tsakiyar falon ta zauna suka shiga hira akan ci gaban da aka samu dangane da lafiyar Swat. Har cikin zuciyarta ya gamba ta yi farin ciki da haka Har hakan ya gaza boyuwa a saman dattijuwar fuskarta. Mikiwa ta tare da zari farin hijabin da ke jikinta. Ta ajiye a saman kujerar da ta tashi a kai da ce, mu jin yanayin jikin nata. Ta yi magana tana bin bayan ummi, a da tana mai tausaya mata bisa halin jarabawar da take ciki. Gaba ɗaya ta rami ta yi duhu tamkar ba asma'un da ta sani shekarun baya ba. yarinya yar kwalisa ma'abuciya kwalliya da san gayu amma yau ita ce ta da hayyacinta sai ka ce wadda ta fito daga karkara a haka suka shiga ɗakin da suwar ke kwanci an mata wanka ta yi fes da ita babu alamar kazanta a tattare da ita suna shiga ta ɗaga kai ta kan ummi da wanda ya gamba ke biye da ita dan take murmushi ya ce mata ta ɗaga hannu tana miƙa wa ya gamba alamar ta zo gare ta cikin azama gami da tausayin suwar ɗin ya gamba ta fi gadon tana murmushi wanda yake haɗe da kukan tausayi tana isa jikin gadon ta kama hannun Swat sai kawai ta fashe da kuka mara sauti irin kukan da ke fitowa kai tsaye daga ƙasan zuciyar mutum hatta ummi ita kanta sai da ta zubar da hawaye kamar yadda ya gambo dai akalla sai da suka shafe mintuna masu yawa sannan suka daidaita natsuwar zukatansu suka fara hira akan ci gaban da aka samu dangane da ciwon nata haka rayuwa ta cigaba da kasance musu cikin wani irin yanayi mara daɗi amma duk da haka ummi bata yanke ƙauna ba tana nan akan bakanta na cewa dukkan tsanani yana tare da sauki adamawa yola A ɓangaren Junaid, cikin ikon Allah da hikimarsa an samu ci gaba sosai. Dan yanzu ya fita daga haɗari, har an sauya masa ɗaki daga ICU zuwa wani. Duk wata buƙatar rayuwarsa su ce take yi masa a ƙarƙashin tilastawa Hajji Lumbi. Yoma kuma kullum tana zaune akan lallausa kujerar da ke can nesa daga dan da Junaid yake kwance. zai ya ya sallama. doni irin sauri Sumi ta miƙe don ko da wasa bata yi tsammanin ganinsa a wannan lokacin ba. Saboda farin ciki bata san lokacin da ta isa inda yake ba. Ta faɗa jikinsa ta rungume shi. Shi kansa Uncle zai ɗin murmushi yake yi don sosai ya yi kewata. duk da cewa suna yawan yin waya da junansu a hankali ya kasa da kanshi daidai sai tunkunan da ya ce hakika na yi kewarki sosai baby doll kuma da a ce na ƙara kwana ɗaya talban ganki ba wataƙila sai dai a zo miki da ni babu numfashi yi magana yana sumbatar fatar kunnanta Rizzi idanuwa ta yi saboda amsawa da gaban jikinta suka yi a lokacin da soft lips ɗin Uncle Zed ya taɓa fata kunnanta. Jikinta ne wani irin sanyi musamman da ta ji kalamansa na ƙarshe. A hankali ta janye jikinta daga rukun da ya yi mata. sannan ta kai masa duka a faffaɗan ƙirjinsa da ce duk ran da idanu na suka yi arba da gangan jikinka a kwance babu numfashi to ni ma a wani ranar zan bar duniya sumai ta faɗa ka ruwan hawaye yana gangarwa daga cikin idanunta murmushi uncle zai yi sani ya matsa duk da ita ya sake hogin ɗinta very tight on his chest ya murmushi mai sauti ya ce ya haƙuri matan zai in dai aka kika ɗauki al'amarin to insha Allah tare za mu mutu zai faɗa kan yana dariya jinin jikinta ta tare da matsawa gefe tana kumbura kumbure shi kuma ya karasa kusa da garin da Junaid ke kwance yana bin sa da kallon mamaki tabi baki sani ko da kansa gefe aran sai na mamaki rashin kunya irin da Uncle Zaid dubi shi dan Allah fuska duka sun amma yanzu na hogin cikin cikinsa da sunan soyayya Junaid ya faɗa hakan a cikin zuciyarsa amma a fili wani gajeren tsaki ya saki, sani ya mai da idanunsa ya limshe zuciyarsa tana bugawa a hankali abin da ya faru watanni takwas da suka wuce ya fara dawo masa tiryan tiryan a tsakiyar kansa tamka a lokacin abin yake faruwa Prince idanunsa ya yi a lokacin da ya tuna sanda yake kisan lips ɗin Sword. Gabansa ne wata irin bugawa lokaci guda bugun zuciya sai fara tsananta. Tunkuru wanda ya gwamnati tsere da ingarman doki maji ƙarfi da lafiya. sai dora sai tun zuciyarsa yin da cizon lower lips sa da fararen haƙoransa. A walce yake sauke numfashi tamkar da yake dauke da asthmatic problem. Gana haka ya sa Uncle Zed ya saurin kai hannunsa jikin Junet. Yana kiran sunansa in his cool voice. A walce ne da buɗe limsassun idanunsa akan lalle fuskar Zed ya ce, Uncle, don Allah ka kira min doctor zafi nake ji anan don ka zai tsage haka nake ji yi magana na nuna mishi saitin zuciyarsa jin abin da Junaid ya faɗa ne ya sa mi ta saurin juyawa ta fita daga ɗakin zuwa ofis ɗin Dr. Jalango ba juma'a sai ga su tare ita da shi wata farar nurse mai suna Sarayya tana take musu baya hannun ɗauke da farantin silma irin nasu na asibiti yana shigowa allurar da ke kan farantin hannun nurse Sarayya ya ɗauka ya haɗa ya yi masa cikin ƙasa da mintuna biyu da yin allurar bacci mai nauyi ya an gaba da Junaid sannan dakto ya juya a nitse suka fice daga ɗakin ya rage daga sumi sai uncle zai zama suka yi a kujerar da ke can gefe suka suma ya ɗauke da damuwa ta kalle shi ta ce Hamma Junaid yana da wata ɓoyayyar damuwa wadda kullum take addaba zuciya da ruhinsa, hatta a cikin mayan baccin allurar da ake masa. Damuwa ba ta taɓa yale sai ya huta. Ya rasa masa sosai zai da yi tare da mai da hankalinsa ɓaco kan gasmayya ya ce, Shi ko Junaid wace irin damuwa ce haka take damunsa? Shari hawa da ya zama mata su mai ta ce, kai tsaye ba na ce ga abin da yake sa ba amma dai na san dole akwai damuwar amma dan girman Allah bai da fafi da jalin biyu suna jin maganar ka please ka saba ki su bashe tafi indiya din kamar yadda yake so muddin hakan zai sa ya samu farin cikin da ya rasa tsawon shekarun da suka wuce sumi ta faɗa hakan tana kama hannunsa alamar a je zuciya zai da ya saki, sani ya fara magana cikin taushin harshe ya ce idan har abin da yake so ne zai kawo maslaha game da lafiyarsa to zan yi haka amma ba kafin da ta raha da maganar sai na dina ganin hawaye a wannan kyakkyawar fuskar ta yake yi magani na jan karan hancinta turo baki ta tare da zari hannunta daga rukun da ya mata ta ce uhm, to ba dole ne kuka ba kalli halin da yake ciki ta faɗa kan tana kokarin matso ruwan ƙwallon da kwance a tsakiyar idanunta duk da mata yi sannan ya haɗe hannayensa a saman girjinsa ya ce shikenan ki ta kukan ni ni kuma ba zan roki fafi da hajjalami ba yi magani na tura baki kamar yadda ta yi kwaɓe fuska ta ƙare za ta sake saka masa wani sabon kuka ya ya ce I'm so sorry babe. Wasa nake miki. Yi magana yana janyo ta jikinsa. Turo kofar ɗakin Gogosel ta yi. Hajalin bina biye da ita a baya. Tsayawa suka yi taras suna kallon ikon Allah. Aka rasa wanda zai ce ƙala a tsakaninsu. Mamaki mai tsanani ne kama zuciya Hajalin bi wanda ke tsaye tamkar ruwa ya cinye ta. Jin shirin ya yi yawa ne ya sa su mai ta dago a shagwa za ta yi magana. Idan da suka sauka a cikin na Gogosel ta Doni irin sauri ta zare jikinta da garkon da ungudu zai yi mata. Tana zazzare idanuwa cikin alamun rashin gaskiya. Kasa cewa komai gobe sulti tite sai kawai ta wuce ta sauna a bisa gefen gadon da da yake kwance, ta kafe da idanu tana aikin kallon su. Daga ita Hajji Lumbi aka rasa wanda zai ce kala saboda mamakin ganin abin da su ya katari da shi. Nan take sami da Uncle Zaid din suka sha jinin jikinsu don tabbas san akwai sakamakon da zai biyo bayan wannan shirin da Hajji Lumbi ta yi. A haka zaman dakin ya kasance kowa ya yi jugum a rasa wanda zai iya cewa kala. A haka ya Sara suka shigo dakin tare da bafi. A ƙasashe da ke takawa tamkar hawainiya har ta iso tsakiyar ɗakin ta tsaya ganin dalibi da gogo sulti a ɗakin ne ya sa ta yi hanzarin shiga ta yi ta jiki ba ƙwari ta isa bakin gado ta rasa ta ce ajalimi barka da yammaci ya mai jikin kuma ta yi magana tana kallon ta da ƙasan idanunta rumishi dalibi ta yi. a karo na farko tun shigowa ta ɗakin ta masa gaisuwa hajiya sara sannan ta mai da hankali ga fafi wanda suke gaisa da uncle zed ta ce aliyu yau ka same ni a gida bayan sallar isha'i akwai magana da nake son mu tattauna da kai insha Allah zan zo akan lokaci ya faɗa kan cikin girmamawa irin wanda Allah ke sanyawa tsakanin ɗa da mahaifiyarsa. Haka zaman asibitin ya kasance, su mai kamar za ta nutse don kunya abin da ta aikata, da sai ta ji cikin ta yi masifar sanyi. Babban abin da kai cin mashi ne, biyu da gobe Salti sun ƙi ce mata komai akan kuskurenta. Tabbas ta san wannan shirin nasu ba a su suka yi shi ba. Dole akwai abin da zai biyo baya, wanda take da yakinin ba zai mata daɗi ba. Ana yin sallar magariba, mun kai lezo ɗaukar hajjalin biyu. Kusan duk a lokaci ɗaya suka fito da Sufafi da Hajiya Sara, sai su mai da Uncle har bakin mota suka raka da gogo salti zai na kokarin rufe murfin motar hajji lumbi ta dakatar da shi ta hanyar kallon su mi ta ce waya Shugo mota mu wuce gida ta fada kan cikin sanyin murya tamkar ba ɓacin rai a zuciyarta hajji ta yi zan tafi bayan babu wanda zai zauna da hamma junaid sumi ta fada kan asaniye tana kallon ƙasa cikin rashin sa ta dago suka haɗa ido gani irin kallon da hajji ke banta da shi ya saka ta saurin shiga mota girjinta na bugawa murmushi uncle zai yi Dan har kiran sai yake jin bai aikata wani kuskure ba abu ɗaya ne dame sa shine sauyin da ya gani a tare da habibiyarsa bayan haka shi bai ga abin kwamba don su mai ta kwanta a jikinsa ba to in banda kan karamin abu babba me suka aikata da sa dalimi za su ɗauki ɗumi irin wannan zai dai faɗa kan cikin zuciyarsa ta bi baki ya sanaye taka a hankali zuwa gefen da su mai ke zaune ya fi idanuwansa ya kisan gefen kumatunta haka yin sa ta juya da sauri tana kallonsa da idanuwan ta wanda suka cika da ruwan hawaye murmushi kuma su kan mata sanaye matsa ta da kunnen ta ya ce zuciyarta tana lamta mana wani al'amari mai girma a tare da ke sumayya kuma shirin hajjalin bi kaɗai ya ƙara tabbatar min da haka ko da ce nesa ta matso mana kusa zuciyar zaid muhammad lamidu ta ki ce ke kaɗai ya faɗa kan yana matsawa daga gefenta zukatan suna harbawa hannu mai daga inda yake tsaye ya rufe musu murfin motar sannan mun kila ya ja motar suka far haraba asibitin kwakwalwarsu mai na ƙoƙarin dawo mata daga namun da zai lamidu ya gama karanta mata limshe idanun ta yi har lokacin zuciyarta bata daina harbawa da take yi ba gefe ɗaya soyayya zai na nukurkusar ta gefe kuma ga tsoron bi da ya hana zuciyar ta sakat wata suna barin gurin zai remi da hankalinsa ga bafi dan suka shiga tattaunawa akan maganar ciwon Junet, na tsawon mintuna goma nan damar zai yi amfani ya dubu fafi duba irin na tsanaki ya ce da shi fafi idan har ba za ka damu ba ya kamata a yi duba sosai akan condition ɗin junaid to be sincere he is in critical condition wanda zan iya cewa bai kamata mai sakaci da hakan ba a gani na masala ya kamata mu samawa kanmu gaba ɗaya idan ba ka ba kuma wallahi za mu iya rasa shi gaba daya zai faɗa yana kallon fafi a je zuciya fafi ya soke tare da ɗora hannunsa bisa faɗa zai ce kai ni na ne ta yaba zan ɗauki shawara ka ba cewa fafi nun ba sa zai yi bai ce komai ba hakan ya ba fafi damar cewa ka bani shawarar da kake ganin za ta zama mafita a gare mu gaba ɗaya. ni kuma zan yi amfani da shawarar ka na yi maka wannan alƙawarin ya furta hakan a sanyayi shiru ne ya ratsa gurin zai na mai tausaya masa idan ta yi kalla hajiya sara da ke zaune a bayan dan ƙarfe bmw da fafi ya zo da ita sai shiga take tana batsewa da goyon gidan sarauta sani sauke idanunsa daga barin kallon da ya ce ina ganin ya kamata a ɗauki junaid a kai shi nesa da ƙasar nan ta haka ne kawai za a iya samun masu farin cikin da yake kirarin cewa ya rasa Gumi ne fara tsafo fafi don haka ya shiru ya kasa cewa komai, amma da ya tuna barkalar da ke tsakaninsa da ɗan nasa, ya sa ya amince da mutum Uncle Z. duk da cewa ya san abu ne mawuyaci ya iya jurar tafiya Junaid din. cikin ransa ya gamsu da shawarar cousin din nasa, duk da cewa bai shirya sanar da su kullun da ke tsakaninsa shi da Junaid din ba. Sun daɗe suna tattaunawa akan maganar sannan suka yi sallama da juna akan zai zai zauna da Junaid har zuwa wayewar gari. Tafiyar mintuna goma sha biyar sa jalin biyu suka yi sannan suka iso kofar gidansa da ke Yola Town. Su aka fara saukewa sannan mun kai Lewushi da Gwagwa Salti gidansa. A hankali su ke takawa cikin rashin kuzari game da fargaba abin da za ta fuskanta na hukunci a gurin kakar data, wanda take wa kallo ta tamkar uwa saboda shakuwar da ke a tsakaninsu. Tun daga jalumbi ta ɗaure fuska ta fahimci ta aikata babban kuskure. To me suka mata biyo rudin soyayyar da ke ranta? Ta bari ta kwanta a jikin zai. Sumi ta yi kanta wannan tambaya a cikin zuciyarta. Nan zai danu dai zuciya tana harbawa. Hakika soyayya babban al'amari ne wanda ke da ƙarfin sarrafa zukata zuwa ga babban shauƙi, shauƙi irin wanda ke ratsa gangar jiki ya rikide zuwa makunnin da ke zabar da emotion sai yanzu ta ƙara tabbatar da kanta cewa soyayya linzamin ƙarfi ce wanda ke fuskar zuciya ta sarrafa gangan ke mutum komai tsaurinsa soyayya ɓoyayyen shauƙi ce wanda ke zabar da filin ɗin mutum zuwa inda tunaninsa ko mahangar lissafinsa ba su isa samu ba hawaye ne suka fara kuranya a saman fuskarta daidai lokacin kuma suka shiga babban falon su ko zama a jalumbi ba ta a falon ba ta wuce fitar kai tsaye don ta watsa ruwa ko za ta samu sauƙin zafin da take ji Sai eh, so mai ta yi har lokacin zuciyarta bata daina racing ba. Tunani ne barkatai a cikin ranta. Cikin yanayi na tsananin dodewar basira akan abin da ya kamata ta yi. Akalla ta san kafin ta tunkara a jalibi tana buƙatar ƙarfin gwiwa. To amma ta ina za ta samu wani kanta da hope da ta rasa. Sun yi taimaka kanta wannan tambayar a cikin zuciyarta. Zubewa ta yi da bas akan ɗaya daga cikin kujerun falon tana aikin tafka da warwara. amma har lokacin ta kasa nema wa kanta mafita da take ganin za ta fishe ta. Ganin da wankin hula na neman kai ta dare ne, ya saka ta miƙe ta bayan hajjalin biyu zuwa ɗaki. gwada da je kawai ta bata haƙuri ko Allah zai sa hukuncin da za ta yi mata ya zo da sauƙi a hankali ta tura kofar ɗakin zuciya tana harbawa cikin wata irin murya wacce ke ɗauke da ɗanɗan tsoro sumaya ta ce assalamu alaikum wa alaikum salam harkin shigo kenan ina zaton a falo zaki wa kanki masauki jalibi ta faɗa haka tana kokarin zura rigar da ta janyo daga turuwa za ta saka a'a kawai na ɗan zauna ne shi ne ce bari na zo ne sallah sannan na sauya kayan na kwanta ta faɗa hakan bakinta na rawa alama ba abin da take son yake kenan ba ko kallon tajalin biyu ba yi ba ta kabar sallar da to sai jikin su yayi bala'in sani. ba ta da wani zaɓi wanda ya wuce ta nufi toilet don haka ta fara takawa a hankali ta nufi toilet din dan ta yi wanka sannan ta ɗaura alwala mun biyar ne suka ɗauke ta ta yi wankan ta fito tana fitowa tana fitar ruwa ɗinta daurar tawul ɗin da ke ta. sannan ta buɗe ta zaro dogon riga bacci mara nauyi ta saka a jikinta sannan ta ɗauke ta tsaya kusa da hajjin lumbi ta kabbara sallah a haka zaman suna ranar ya kasance boring Yanda su mai ta shiga rudani gini da tarin da na sani akan abin da ta aikata. Maiduguri Yau Litinin tushen aiki aka ce ko Bature na tsoronta. Wani adaddan hadiri ne ya haɗu daga gabas. Cikin gajeren lokaci hadirin yi wa sararin samaniya ƙawanya, wanda hakan ya haifar da bujirowar iya daga ɓangarori hudu, wanda iska da ƙura babu abin da ke kaɗawa a cikin garin na Maiduguri. Haka iska mai ƙarfin gaske ta cigaba da kaɗawa, tamkar za ta yaye rufin gidajen jama'a. Ana tsaka da wannan hali, ruwan sama mai ƙarfi yake ce tamkar an balle bakin salga in banda dare ne a wannan lokacin to babu shakka al'ummar da ke rayuwa a garin Maiduguri sun shiga dimuwa kamar da sama ummi ta tsinkaye sautin bugun kofar bakin kwalanta da ƙarfi ake buga kofar bugu irin na fitar hankali da rashin lissafi haka ne saka ta miƙe da sauri tare da gyara zaman hijabin da ke jikinta ta nufa bakin kofar a hankali ta sa hannu ta zare sakatar da ke jikin kofar don ganin wanda ke buga mata kofa irin haka Triste tana bin matasan da ke tsaye su hudu da kallo cikin alamu na rashin sani kafin ta wani yunƙuri ɗaya daga cikinsu ya ɗaga mata hannu ya ce Hajiya, mu 'yan aiki ne daga gidan Alhaji Abdulsalam Madu, kuma mun zo ne don mu tattara miki ko matsanki, saboda gidan ya zama mallakinsa. Gaban Ummi ne wata irin dukawa a lokacin da ta gama jin bayanin da yake mata. Nan da lokacin da ta fara cracking, tamkar ɗanyen yankon da ke shirin tarwatsewa. Dafi da ta yi saurin yi wanda ta je barazanar sarawa. Cikin wata da sashe murya irin wanda ba ta fita sosai ta ce, ina da lahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, kawo mana agaji don ƙarfin ikonka. Ta faɗa hakan cikin kaɗai da Ubangiji da zallan neman taimako a gare shi. tana ji tana gani haka matasan sannan suka kutsa kai zuwa cikin falon ba tare da tausayi ko dugun imani ba suka fara musu fitali da kaya suna watsawa waje har lokacin ummi tana tsaye bata daina maimaita kalmar neman agaji daga ubangiji mahallaci ba alhamdulillah to in zakar gida a anan zamu kwana mu kasance da kowa gobe da yadda Allah inda zan kamo gashi na goma sha shida ku ci kasancewa ta tsakar gida ku ci duk wani ra'ayin ku tambaya cin gyara ƙorafi ko yabawa haka zalika ku ci wata a gurgurun ku na wasan da facebook Na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida.